Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60 25 A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyoshe muna na a shafukanmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutuwar wani sojan jamhuriyar Nijar ta bar baya da kura. dole ne a yi bincike a sabon da ke faruwa kuma dole ne a san me aka yi kai kan mutane su dan mani kamar ko don an ce magana soje shikenan magana soje a yi ta faruwa masana a fannin tsaro na ci gaba da tsokaci kan rahoton cibiyar na mai kididdiga kan hare ta'addanci wacce ta sa najeriya a matsayi na uku a kasashen da aka fi kai hare-haren ta'addanci a duniya eh gaskiya matsayin da aka ba najeriya ah, zai ba mu bakin ciki kuma mu za mu so mu san wani irin abubuwa aka yi amfani da shi a kasa najeriya ta uku to yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon ita wannan ƙididdiga da ta ce najeriya ce ƙasa ta uku da aka fi kai hare-haren ta'addanci a duniya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alama ƙari wato plus sai a jero lambar sannan muna tafi da labaran wasanni sunana mahmud lalo ina kuma tare ne da amina buhari auna wacce za ta karanto mana labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro shirin ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai na eu wanda tuntuni ya kasance da matsala ya daɗa dagulewa yau litinin bayan da firaministan birtaniya theresa may ta ɗage shirin kada kuri'a a majalisar dokokin ƙasar kan yarjejeniyar da ta cimma da ƙungiyar eu kan ficewar yarjejeniyar da aka shafe watanni ana tattaunawa a kai a brussels kamin aka cimma Bayan an shafe kwanaki hudu ana muhawara a Majalisar Dokokin Ƙasar kan yarjejeniyar da kuma ƙoƙarin Firaminista na tallata yarjejeniyar ga 'yan Birtaniya da ke daɗa nuna rashin amincewarsu. 'Yan Majalisar Dokokin sun yi shirin yin watsi da yarjejeniyar da Firaminista ta cimma game da shirin ficewar. Rashin amincewa da yarjejeniyar na iya kaiwa na iya kaiwa ga murabus ɗin mai da kuma yiwuwar faduwar gwamnatin 'yan ra'ayin riƙau. A yayin da a yau Litinin Prime Minister May ta nace a bainar jama'a cewa lallai za a kada ƙuri'a kan yarjejeniyar janyewar wadda za ta yi tasiri kan gwamnatinta. Hadimanta sun yi ta bayani a bayan fage cewa ministocinta na ta cewa ministocinta na ta shawarta ta kan cewa ta ɗage shirin kaɗa ƙuri'ar sun ba da shawara ta sake komawa brussels ta yi sabon yarjejeniya. ana shirin fara shari'ar wata shugabar sashen kuɗi na wani babban kamfanin sadarwa na 'yan china mai suna wawe a yau litinin a wata kotu a canada za a yanke hukunci a kan bata beli kuma amurka na neman a miƙo mata ita domin ta yi mata shari'a a kan tafka rashin gaskiya game da batun kuɗin masu gabatar da ƙara na buƙatar meng wanzu ta zauna a gidan yari har zuwa ranar da za ta gurfana gaban kotu amma lauyoyinta na bukatan a bata beli domin rashin ƙoshin lafiya ranar lahadi China ta gayyaci wakilin Amurka na ƙasar China a Beijing domin neman Amurka ta janye ta na cewa Canada ta miƙo mata Meng zuwa ƙasar don ta yi mata hukunci game da karya dokar Amurka na takunkumin da ta sa na haramta kasuwanci da Iran. Gobe Talata, shugaban Amurka Donald Trump zai yi zama da 'yan jam'iyyar Democrats domin samo kudaden gina katangar da za ta raba kan iyakar kasashen Mexico da Amurka. A cikin wani kudirin kasafin kudi na kasafin kuɗi da za a mai da shi doka kafin 21 ga watan Disamba. kuɗin zai zama dokar ƙarshe da majalisar mai rinjayen 'yan republican za ta amince da don kawar da yiwuwar tsaida harkokin gwamnati cik. Jami'un biyu na fuskantar wani yanayi mai sarƙaƙƙiyar fafatawar da ake yi da ake yi ta baya-bayan nan kan batun bakin hauren 'yan makonni kan bakin hauren 'yan makonnin da ya gabata. Trump zai Madalla da ke Amina Buhari Auna. Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda yau ne aka yi jana'izar wani hafsan sojan ƙasar da ya rasu a makarantar horar da jami'an tsaro da ke ƙauyen tondibiya cikin wani yanayi mai cike da rudani lamarin da ya sa danginsa da jami'an fafutuka suka nuna buƙatar a gudanar da bincike don gano musabbabin mutuwar wannan matashi ga Suleiman mani Barma da ƙarin bayani daga mai. Allahu la ilaha illahu makabartar unguwar yantala kenan lokacin da ake addu'o'i bayan kammala jana'izar marigayi chambiano talatu shamsuddin hafsan sojan sama wanda allah yi wa cikawa a wani lokacin da yake daukar horo domin ƙara gogewa a kan aiki a makarantar sojoji ta tondibiya rasuwar wannan matashi dan kimanin shekaru 22 ta matukar sosa ran jama'a a nan yamai alashi nuhu muhammadu arzika na daga cikin 'yan rajin kare hakkin dan adam din da suka halarci wannan taron jana'iza. sun ce mana kwana arba'in da ya ta wannan aikin ba su samu damar wani ya kwatanta musu ko a wani matsala ga ɗansu ba. Amma dai sun san lahiya lau ya fara wannan aiki. Kuma lokacin da ya samu rauni ba wanda ya faɗa musu. Sai lokacin da aka ce gashi ya zan babu aka ce ku zo ku ɗauki ga kayan ku nan yana can murgan aji. Me ya samu ba bayani. Yaya aka yi ba bayani. to uban nashi sai suka ce to ai wannan ba haka za mu je mu da ɗa ba sai tunda suka diba suka iske a jikin shi ko ina akwai rauni a bisa kan shi akwai inda haɗinki an yi na wanda ya kama kwanaki da an kai shi neman ya jimu a gyara mashi kuma da sauran jikin nashi a ko'ina ana ganin jimuwa. wannan yasa dangin marigayi can biyano talatu shamsuddin nuna buƙatar a gudanar da bincike don gano zahirin dalilan mutuwar dan uwansu. Muna jiran gwamnati ta hukunta waɗanda suka aikata wannan. Ya kamata a hukunta su in a ga bai bincike sosai a san me ya Suke mutu ɗan uwan shi suna cikin zulumi ba sun cikin abin da yake horo ba. su ma dai jami'an fafutuka na ganin lokaci yayi da ya kamata a ɗauki matakan kawo ƙarshen dukkan wata gurzawar da ta saba wa ka'ida a yayin horon jami'an tsaro. dole ne a yi bincike a sabon da yake faruwa kuma dole ne a san me aka yi kai kan mutane su dan mani kamar ko dan an ce magana soje shikenan magana soje ai ta ruwa yo ai soje mutane ne kamar kowa ya kamata kowa shiga wai a san yadda aka yi wanda suka yi sun yi ba daidai ba to sai ai musu hukuncin da ya kamata ai musu tunda ba yayyuwa a ce an yi irin wannan aibi kuma a ce an kyale tuni dai aka dakatar da jami'an soja da likitan da ke kan aiki a lokacin da wannan al'amari ya faru a matsayin wani matakin share fagen bincike in ji ministan tsaron ƙasa kalla mutari wanda ya ce gwamnati na da niyyar biya wa iyayen mamacin dukkan wata diyar da doka ta yi tanadi rasuwar cambiano talatu wace ainihi ta kwara bayyana a shafin facebook a ranar 8 ga watan nan na disamba ta haddasa babbar muhawara a tsakanin jama'a waɗanda galibin su ke nuna shakku a game da ainihin ajalin wannan yaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar mutuwa riga ce ba ta fita kulle nafsin za a katil mauti ayar ƙur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan Allah kyauta. Masana a fannin tsaro a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da rahoton da cibiyar nan ta tattalin arziki da tabbatar da zaman lafiya ke fitarwa a duk shekara. Wacce ƙididdigar da ta fitar ta nuna cewa Najeriya ce kasa ta uku a jirin ƙasashen da ake yawan kai hare-haren ta'addanci. Rahoton wanda aka fitar a ƙarshen makon da ya gabata ya ce Afghanistan ce ƙasa ta farko sai Iraki sannan sai Najeriya a matsayi na uku. dangane da haka na tuntubi kaftin ado sanusi mai shari kan harkar tsaro inda na tambaye shi yadda suke kallon wannan kididdiga. eh gaskiya matsayin da aka ba najeriya zai ba mu bakin ciki kuma mu za mu so mu san wani irin abubuwa aka amfani da shi a ƙasa nigeria ta uku saboda in kana dai nan ƙasar ka san Ah, abin da ake damuwa da shi muhimmi shine boko haram da yake wajen borno su mai duguri da raba da sauransu hmm. to amma a kashin gaskiya um, idan ka duba a cikin kasashen ah, da aka faɗa najeriya ta yi kokari sosai a kan yakin ah, da boko haram da sauran ta'addar da suke faruwa ko a ina ma kuma abinda dai muke kira ga gwamnati ta fara amfani da shi muhimmin shi ne jirage da za su iya zuwa su tattai da wayannan su boko haram da sauransu wani lokaci akan zargi dakarun najeriya da nuna rashin himma idan za su kai har-haren sama sai lamari ya rincaɓe sai ka ga sun zabura sun ta kai har-haren a matsayinka na masani a fannin jiragen sama kana ga me yasa ake samun hakan idan har korafin da mutane suke da gaske ne eh ya kamata kai musu harare kuma ka san gwamnatin tarayya ta sayi jirage eh, kwanan nan na wanda za ta yi amfani da su kuma wayannan jirage muhimmin an yi amfani da su na irin ah, wato masu sojojin sare kanoke ba wanda suke yaƙi da kasan ga inda suke zama ba ga wurin da za ka je ka harmamsu to wannan jirage da gwamnatin tarayya ta saya ko da yake kasan shi jirgi ba kaban mota yake ba idan ka je dole ka yi oda an an yi oda kuma dole a ɗauki lokaci kafin a kawo amma ina tabbatar su maka da cewa wannan jirgi jiragen da suka da gwamnatin tarayya ta saya zai kawo Allah zai sa ya kawo karshen boko haram da kuma duk wa'in yan ta'adda da suke zuwa su yi sarkano da su ɗauki su zo su yi ta'addar su su gudu wayannan jirage da za a kawo jirage ne masu kyau wanda za su iya um, dubawa su ga wayannan lokacin da za su fito kuma su outcomes eh har ila ita ƙididdigar ta nuna cewa har-haren da makiya ke kaiwa shi ma ya sa najeriya ta zama ta uku a jerin kasashen da aka fi kai har-haren ta'addanci me zaka ce dangane da haka eh kaga su suna garkuwa da mutane kuma suna duba fulani ne sai su je su koya san fulani ba a san su da da daukan ak-47 ba bindigan nan mai ruwan hasashi ba a san su da daukan ba san su da daukan wannan ba an san su da daukan sanda su kawai aka san su da shi to yau mun tafi mun wayi gari an ce ga su wai wai ana cewa fulani ba fulani ba dama yan ta'adda ne da suka shigo daga wurare da yawa kuma wa'yansu ma 'yan ta'adda ne da suke ƙasar nan da aka yi amfani da su saboda eh, watakila wata siyasa ko kuma wani abu da suke so su jawo amma irin wannan jirage da za a kawo suna ɗaukan hotuna za su iya sanin wane ne wanda yake ɗauka irin wayannan makamai da sauransu suna da yadda za su gane wanda suke auka wanda suke wannan ta'adda kuma ina gani idan an yi amfani da jiragen nan za a sani kuma ka san duk an san inda suke suke ta'addancin su tsakanin wuri kaza da wuri kaza tsakanin wuri kaza da wuri kaza so idan an je ana shawagi daga sama ana ganin me ke faruwa za a yi daukan su mana Kaftin Ado Sanusi kenan mai sharhi kan harkar tsaro a tattaunawar da muka da shi. To yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. ku. shin ya kuke kallon ita wannan ƙididdiga da ta ce najeriya ce ƙasa ta uku da aka fi kai har-haren ta'addanci a duniya amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. ana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. karfe hudu na yamma saura minti sha hudu nan washington dc ana tare ne da sashen hausa na murya amurka mu na farko ya fito ne daga jihar zamfara a wane ne akan layi muna magana da alhaji amur altu gumi loka gama zamfara state to muna jin ka alhaji na bugo ne kawai in gaisa da ku na yi kokari na tura ce Allah sandarin ne ku Allah sarki gashi ka same mu yi muna matukar farin ciki da ka same mu me zaka ce dangane da abin da muke magana a kai akan maudu'in tsaro ko eh wata cibiya ce ta fitar da kididdiga inda ta ce najeriya ce kasa ta uku da aka fi yawan kai hare-hare a duniya na ta'addanci kenan me za ka ce dangane da haka gaskiya ni ma ina cewa haka nan wannan gaskiya kididdiga ta yi tata nan kungiyar me yasa ka faɗa ka saboda muna cikin wannan hali a musamman a nan jihar zamfara tabar da labun gudi Alhaji Umaru daga Zamfara. Sai Kaduna wane ne a layi? Amma na Kaduna kamar kana kusa da rediyon ka ko akwatin talabijin yana mana kutse a cikin tattaunawa da zami da kai. na kaduna kana tare da mu layin yana yana rawa kana kana kusa da rediyo lamar da za a kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna so ne mu ji ku dangane da wani rahoto da cibiyar nan ta tattalin arziki da tabbatar da zaman lafiya ta fitar a kan wata kididdiga da ta yi da ta ce najeriya ce kasa ta uku da aka fi yawan kai har haren ta'addanci mun sami kira daga abuja wane ne kan layi na abuja kana tare da mu to layin nashi kamar ya katse da fatan zai sake kira lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar kari wato plus kenan sai a sa ɗaya sai a jero lambar maudu'inmu na yau shine batun ƙididdiga da aka fitar mun samu kira daga kaduna wane ne kan layi hello na kaduna kana jin mu Ina jin ka Mamun lalobar bar Yau wato muna jin ka Malam Murtala. Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Yau wato muna jin ka. Mamun Lalo ta wannan kungiya a Najeriya ta ce ko kuwa wannan kasa ne ma ce. ne tun ga mu dai yan kasa ne magana ta gaskiya dai muna ga suki. Eh. Ban taɓa mantawa a ta so ni shekara ɗaya ɗaya da ba za a zo a kashe jami'in tsaro ba amma tun da wannan gwamnati a kashe ko mai ɗan banga ba. sannan kuma a garin kaduna za ka ji ba mai na tashi da abu duk wannan alkalaman da ina suke ba su ba da shi ba yanzu shiru kake ji mu da yan kasa mun tabbatar kuma muna kyakkyawan fata wa kasan mu ana son sauki kuma mu ba mu san su ba ba mu san a wannan kasa ce kuma ina ni ba zuwa nan riga sana kasa suna bincike mutala ita wannan na'am yau wani kayi batun maganan ba a yi wani kashe-kashe ba kamar misali hararen da aka yi akan dakarun najeriya a 'yan kwanakin nan shi kuma wannan me zaka ce dangane da shi abin da zan ce na aiko wannan kasa ne ana samun irin wannan matsala za a ga sojojin amerika kwanaki a nigeria ina ne an kai musu irin wannan amma wannan ai abu ne wanda kowa san a duniya ne akwai matsala ana samun shi to wannan abu ne wadda muna tunanin wani tsautsayi ne ya zo kuma ai ba kullum ake yin shi ba da fatan kuma Allah zai kawo mana karshen duk wani matsala a Afirka da duniya gaba daya to sai mu ce amin malam mutala daga Kaduna muna dai Kaduna amma a birnin Zaria wane ne akan layi a sunana usman tanimu mai rediyo da tv buwan dodo zaria kaduna state najeriya. to muna jin kamalan usman to alhamdulillah shi dai yanayin zamantakewa zaman lafiya da gizli ga wannan jama'a har kullum aikin ba na mutum ɗaya bane ba za a ɗora ma gwamnati bane mu ma jama'an gari da sauran al'umma duka kowa zai haɗa hannu hannu da ƙarfe idan aka samu wani matsala ko a wani bangare ne dole a kai rahoto ba wai za a zauna ne a jira Alhaji Usman kana jin mu? Yawa. Da ina ji. Yawa eh mun ji layin na kaman ya katse ne. Ah, ina na Eh to muna muna godiya kwarai da gaske da fatan zaka sake kiran mu idan Allah kai mu gobe. Za mu ji jihar Neja wane ne kan layi? To alhamdulillah na gode. Madalla. Madalla. Na Neja kana tare da mu? Eh, eh yawa to muna jin ka. Eh, malam Salu don gane musu. To muna jin kamalin Salu. Eh gaskiya wannan kididdigar da suka bayar su su san dalilin da suka bada su da yawa a sai bincike ne a kai. Hmm, muna ji. To saboda haka gaskiya malam farko abin da ya kamata a yi shi ne idan ba kashe rashawa da cin hanci ba to gaskiya maganar hare-hare nan ainihin ba za a daina shi ba. eh kamar ina alakar anaka tunanin rashawa da abin da ya shafi tsaro ina menene alakar za ka iya gaya mana? a malam ai akwai mutane da suke cikin jama'a suna ba su information kuma ana ba su wani abu muna godiya malam salu daga jihar naija za mu tsallaka can arewa masu gabashi a jihar bauchi wane ne a kan layi assalamu alaikum mahmud lalo mai magana samayil s power kafin ma da karamar hukumar benjo jihar bauchi amin wa alaikum salam muna jin kamalin samaila alhamdulillah mahmud lalo yau da maudu'in da ake akan wannan kungiyar fitar da sakamakon cewa a duniya dai mu ne na uku a halin ta'addanci gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babban abin da zai muke addu'a ubangiji Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan al'amari don shugaban mu dai shugaba Muhammadu Buhari na kokari eh yana samun zagon kasa ne dukan mutumin nan yana da kokari don kawo ci gaba wajen tsare rayuka da hakokin mutane amma da ke kasar mu gurbatattun sun yi yawa ya mu ce inna lillahi ubangiji Allah ka ban doki Allah ka masa masu taimaka masa dafa masa mai magana Sama'ila Sawa kanin ma da kamar hukumar Ganjo to sai mu ce amin malam Sama'ila zamu je jihar Nasarawa kiran mu na karshe da zamu dauka wani ne kan layi sunana Khalid Yawa sabon garin kamalan. yau to muna jin kamalan Khalid gaskiya su irin wayannan abubuwa ya kamata shi shugaba muhammadu buhari ya duba a kan shugabannin tsaron nan gaskiya kamata ya cire su saboda menene to gaskiya abin nasu ya kici ya kici ne ba kana ganin ba sa taɓuka komai ne ko ya kake kallon lamarin to gaskiya ba su taɓuka komai kuma shi ba shi ne zai je bakin daga nan ya yi abin da suke yi ba to madalla a malam khalid kenan daga jihar nasarawa kuma da aka kawo karshen ɗaukan wayoyin na kuma na godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf za ta kai karshe a kan kasar da za ta karbi bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2019 a wani taro na kwamitin zartaswa da za ta gudanar a ranar 9 ga watan janairu mai zuwa hukumar ta kaf tana neman kasar da za a fafata gasar ne bayan da ta soke gudanar da ita a kasar kamaru an ba da wa'adin nan da zuwa ranar goma sha hudu ga watan nan ga kasashen da ke da ra'ayin karbar bakuncin gasar da su gabatar da bukatar su to sai dai idan ka ɗebe kasashen morocco da congo brazzaville har yanzu ba wata ƙasa da ta bayyana sha'awar karɓar bakuncin gasar najeriya za ta fafata da mai masaukin baki wato ƙasar faransa a rukunin a na gasar kwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta mata ta shekara ta 2019 yan sufa falcons din na najeriya dai sun lashe kofin nayar afirka karo na 11 da aka kammala makon da ya gabata a ƙasar ghana bayan da ta doke ƙasar afirka ta kudu a wasan karshe ta gasar sauran ƙasashen da najeriya za ta fafata da su a rukunin na a su ne koriya ta kudu da kuma norway afirka ta kudu da ke halartar gasar karon farko a tarihi za ta fafata ne a rukunin bi da kasashen jamus da china da spain yayin da ɗaya kasar nahiyar afirka wato kamaru take a rukunin e tare da kasashen canada da new zealand da kuma netherlands rukunin da ya fi sarkakiya dai shine na d wanda ya kumshi kasashen ingila da scotland da argentina da kuma japan mai horar da 'yan wasan kasar jamus joshim low ya tabbatar da cewa yana kan hanyar sa ta komawa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain a daidai sa'ad da yake kusantar karshen yi wa kasa aiki. Lo ya lashe kofin duniya tare da kasar ta Jamus a shekara ta 2014 to sai dai tauraruwarsa ta disashe bayan da ya kasa kare kambin a gasar ta bana a kasar Rasha inda kasar ta Jamus ta kasa tsallake ko da matakin rukuni-rukuni. Shahararren dan wasan kungiyar Juventus ta kasar Italiya Cristiano Ronaldo ya kalubalanci takwaransa kuma abokin adawarsa lionel messi na kungiyar barcelona da ya dawo taka leda a wata kungiya a kasar italiya ronaldo da messi sun kwashe tsawon shekaru suna haskawa a matsayin mafifitan 'yan wasa a duniya matsayin da kuma suka daɗe suna jayayyar sa tsakaninsu kowannensu ya lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya har sau biyar kafin luka modric ya raba musu gardama tare da lashe lambar ta bana ronaldo ya yi fatan cewa messi zai karba kalubalen nasa ya dawo su ci gaba da gwabzawa domin a cewarsa ya yi kewan fafatawa da suke yi a wasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to mun zo ga zangon shirinmu na karshe wato wasanni a takaice. Shirin ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai na EU wanda tuntuni ya kasance da matsala ya dada dagulewa yau litinin bayan da firaministan birtaniya theresa may ta ɗage shirin kada kuri'a a majalisar dokokin ƙasar kan yarjejeniyar da ta cimma da ƙungiyar eu kan ficewar yarjejeniyar da aka shafe watanni ana tattaunawa a kai a brussels kafin aka cimma Ana shirin fara shari'ar wata shugabar sashen kuɗi na wani babban kamfanin sadarwa na 'yan China mai suna Huawei a yau Litinin a wata kotu a Canada. Za a yanke hukunci a kan bata beli kuma Amurka na neman a miƙo mata ita domin ta yi mata shari'a a kan tafka rashin gaskiya game da batun kuɗi. masu gabatar da ƙara na buƙatar Meng Wanzu ta zauna a gidan yari har zuwa ranar da za ta gurfana gaban kotu, amma lauyoyinta na bukatan a bata beli domin rashin ƙoshin lafiya. gobe talata shugaban amurka donald trump zai yi zama da 'yan jam'iyyar democrats domin samo kudaden gina katangar da za ta raba kan iyakar kasashen mexico da amurka To da fatan za a mun afuwa labarai kuka ji a takaice. Masu haro da aka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shirin na safe kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan na safa agogon Ghana. In za da ita Amina Buhari Auna da ta tani gabatarwa. da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗansa sai David Magnus da ya mana wato injiniya a yau. ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum